Um, abu na ƙarshe a cikin wannan littafi mai albarka min anwa'il khairi wal adabil jami'a yana daga cikin nau'o'i na alheri nau'o'i na alheri zai rufe mana da shi da ladabbai waɗanda suke gamammun ladabbai na musulunci idza kana junhul layli aw amsaytum fa kuffu subyanakum idan dare yayi shine junhul layl dare yayi duhu ya shigo Jun ana nufin zalam shi yasa ake cewa ajnahal laylu ana nufin aqbala zalamun layl asalin aljiru a larabci ana nufin almail wa in janahu lissalmi fajnah laha yani wa in malu lissal in suka karkata zuwa neman sulhu ko zaman lafiya to kai ma ka karkata au amsaitun ko kuma in yamma ta yi daren bai yi ba amma yamma ta yi fa ku fusu biya na to ku kame yaran ku ƙanana su koma gida a daina kora su ku fita waje ku sha iska a inda yamma ta a rike yara su koma gida ka san yanzu ƴaƴan sun mana yawa ne wallahi sai gansu a gidan sun yawa kana tuntube da wannan kana buge wannan da wani lokacin su kansu matan sai su ga gwanda su dan fita waje a dan samu in ka ji gidan ba kuwa sai ka to dan dama dama ma wancan ya buge wannan wannan ya make wannan ya buge wannan ai uwar ake ta yi ga kuma matsin wurin zama da Allah ya jarrabe mu da shi to sai ya haƙuri in an kora sun fita da rana to in dai yamma ta yi la'asar da in dai ta danyi wannan ta lissa to sai a dawo da yara gida wannan shine sunnar annabi kun san me hikima manzo Allah ya faɗa a wata riwayar cewa gashi nan ma ya faɗa a lokacin shedanu suke yaduwa tun daga yamma su kuma aljanu suke bazuwa kuma su suna zazzaune a daɗaure la'asar tana yi gari ya yi sanyi to lokacin suke fuffuta su tafi harkokin su to a nan gurin in yaranka suna bol ko suna tsalle tsalle a titi to lokacin kuma aljanu za su su bubbuge su sai aljani ya kama yaro ya ta masa illa har ya mutu yaro ya ta maka wasu abubuwa na daban ka kasa ganewa kasa fahimta saboda akwai shaidani a jikinsa to shine hikimar ku kiyaye kai ka babba me yasa ba a ce ka koma gida ba saboda kai an baka addu'o'i na kariya ai ba tun da muka fara littafin muna faɗan addu'o'in kariya ba to shi ko yaro eh, ibe da bakin da zai ta wannan addu'o'in to akwai kuma aljanun da su kuma yara suke shiga sunan su karina sabi abokin yaro kenan sai ya shiga jikin yaro ya ta firgita shi ya ta tsorata shi ko ga yaro ya ta abubuwa na daban ka kasa fahimtar shi ko taurin kai na wuce hankali ko sakaci na wuce hankali kaga abun ya zama daban yaron a cikin sauran yara to ba mamaki wata ran wani shedani ne ya buge shi kuma aljani yana da illa da zai iwa yaro malam ya fi dubu wani abun zaka je ka ta kashe kuɗi a asibiti amma wallahi wallahi malam ba kuɗin asibiti bane ba harkar asibiti bane kama zikiri da addu'a kurin yaron zai mike fa inna shaytana tantashiru hina idin shaidanu suna yaduwa a wannan wurin lokacin fa idza dhahaba sa'atun min al-layl idan wani lokaci mai dan tsawo haka ya wuce cikin dare khalluhum ta ku kyale su ku sake su a cikin gida wa agali aghliqul ba ku rufe kofofi wazkurusmallah idan za ku rufe kofofin ku rinka ambatan Allah duk wanda zai rufe kofar gidansa ya ce bismillah ya ambaci Allah kakka rufe kofar ka baka ambaci Allah ba fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqan duk kofar da aka rufe ta aka ambaci Allah shedan bai isa ya bude ta bai isa ya bude ta ba in dai ka ambaci Allah ka rufe ta to wallahi tafi karfin sai dai ya ga yadda zai wuce wa auku qirabakum butocin ku ku daddaure su kalmar wika ina irin buta salka da ake daurewa kan yawwa to ku daure bakin butocin ku kada mutum dare yayi ya bar bokiti da ruwa a buɗe dare yayi a bar randa da ruwa a buɗe a bar robar ruwa ko ruwan faro ko ruwan wani abu a buɗe ba daidai bane a rinka rufewa shi yasa ga al'adan iyayenmu da kakanninmu da ko ƙwarya ce a gida sai an kikibe ta ko turmi ne sai an kifa shi ko me kaga wannan ɗabi'a ce mai kyau amma banda mu na yanzu ba su ma san da wannan ba kwanan ka wallahi da ake ma abinci sai ka zo gan ya ya ga a buɗe haka zai kwana shedanu su zo da daddare su zuba duk masifar da za su zuba gobe da safe kuma a dora maka shayi a ciki ka je ka sha ka kama tsalle Allah kiyaye wazkuru smallah in da ku rufe kwanan ma ku ambaci Allah wa khammiru aniyatakum ku rufe kwanukan ku wannan auku daurewa khammiru kuma rufewa kwanan da za a rufe shi a dora mai faranti a rufe mai wanda za a dora mai faifayi a dora masa kar ku bar wani abu kwano a bude an hana a wata riwaya manzo Allah ya ce a shekara a dare akwai lokacin da Allah yake saukar da bala'i yana zuba duk abin da ya samu a bude zai fada ciki kaga ba daidai bane to gidan ma za kwanta aka ce ka rufe ɗakin ma za kwanta aka ce ka rufe dare ne dare fa yana da wato akwai karatu da yawa akan harkar dare ya kamata an samu dama a bayani akan dare halittun da suke cikin dare da irin abubuwan da suke faruwa da daddare suna da yawa Allah ya mana afuwa wazkur Allah ku ambaci Allah ku rinka ambatan Allah shi yasa komi in ambaci dare sai a ambaci Allah kwana na wata mata ta shiga wani yanayi na rashin lafiya bai da kyau halin da suke ciki abun tausayi mala na ce me ya faru take cewa ita dai ba za ta manta ba kwanan na abun da ya faru ta fito da daddare gaskiya haka ta fito ba ta yi addu'a ba ta ce wallahi ta layi ta ga wata akuya ce ta ganta akuya ce gidansu ba akuya akuyan nan sai ta ganta da a tsakar gida amma tsawonta ya fi gidan nan gaba daya kwarai da gaske ta ganta kuma ta tsalle ta hau kan daki ta ce ba ta iya ganin karshen tsawonta kwarai da gaske ta ce daga nan ta samu matsala to aljani ne tsoratar da kai ka firgita wannan abin kiyayewa ne su lamari na dare ko fita mutum zai yi ambaci Allah walau an ta'aridu alaiha shay'an idan babu marfi ma ko da wani abu ne ku dan giddaya za ku ga iyamu da kakanni ko itace sai ga an dan giddaya kai malam ko rijiya ce ko rijiya ne ko dan itace an sa ko an dan lulube da wani abu wannan yake nuna mutanen na alal fitra wallahi an karantar da su addini mu ne yanzu kawai zamani ya zo duk muka manta da wannan abubuwa wa ya san wannan abu wa ya ma damu tunda bature bai ce ayi ba kawai ba za a yi ba eh da turawa sun faɗa yanzu da an zo an ta bayani bature ya kawo wata doka sai ga yanzu kana faɗa a ce ai an yi bincike turawa sun gano sai sai ga an mai da hankali ana daukan biro so is research ko eh an yi research an gano eh bature ya yi research ya gano ai hakuri fa yan boko ku yi hakuri wa bi hakuku ku kashe fitillu in za a kwanta bacci a kashe fitila malam kan mutum ya rinka bacci cikin haske ya gagayi saboda dare sirri ne kuma yana fi daɗi ma sai dai akwai daban mutane daban wani shi kuma in a duhu ne wai ba zai bacci ba to wannan dai annabi ya ce a rinka lullube fitila a rinka kashe fitila kada a rinka kwanciya haka a buɗe na'am ji wani risat ne aka yi wai kwanan da an yi risat an gano cewa likitoci turawa sun gano cewa azumi yana kara mutum lafiya suka gwada da bera kwana bakwai ba sa ba shi abinci sai kaɗan sai suka ga yana ƙara lafiya sannan teɓarsa tana raguwa saboda yawan teɓa ai illa ne yayi kitse ne to sai suka gane ashe azumi yana ƙara wa ɗan adam lafiya sai aka buga ana yaɗawa shine wasu likitocin musulmi suka ce wannan shekaru aru aru mu da ma annabi ya gaya mana kuma yana nan a rubuce a cikin littafin musulunci so wannan kaga dai yana nuna mana addinin namu akwai me akwai alheri